This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Zahra Aminu fage ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. A wannan shiri na yammacin yau Asabar 18 ga watan Mayu na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam Dauda da kanin labarai. An gwabsa gwabza kazaman fada an kuma yi lugudan wuta a yau Asabar a birnin Rafa da ke kudancin yankin Gaza. Yayin da sojojin Isra'ila suka sanar da cewa kunshin kayan tallafin jin kai goma na farko sun shiga yankin da aka yi wa ƙawanya. 'Yan tawayen Houthi na ƙasar Yemen sun yi ikirarin harbo wani jirgin sama mara matuki na Amurka. 'yan sa'o'i bayan da wani bidiyo da ya nuna wani abu kamar tarkacen jirgin sama mara matuki na mq9 ya kara da yanar gizo a wata hira da kamfanin dillancin labaran afp ya yi da shugaban ukraine volodymyr zelensky shugaban ya yi gargadin cewa ta yiwu rashi ta kara kaimi a hare-haren da take kaiwa kanin labaran kenan A cikin shirin namu na yanzu za ku ji tattaunawa da ministan yaɗa labarai da wayar da kan al'umma na Najeriya kan raɗi-raɗin daina amfani da tsofaffin takardun kuɗin naira. Haka kuma za ku ji cewar a yanzu haka ƙasar Rasha ta ɓullo da wani sabon tsari na koyar da harshen ƙasarta a makarantun Nijar. Kamar kowace ranar Asabar yau ma muna tafe da shirin a dawo lafiya tare da Baba Yakubu Makeri. amma duk kafin nan sai a gyara zama a saurari kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. An gwabza kazaman fada an kuma yi lugudan wuta a yau Asabar a birnin Rafa da ke kudancin yankin Gaza a cewar waɗanda suka shaida lamarin. yayin da sojojin isra'ila suka sanar da cewa kunshin kayan tallafin jan kai 310 na farko sun shiga yankin da aka yi wa kawanya ta wata gadar bakin teku da amurka ta gina bayan sama da kwanaki goma da harin da sojojin isra'ila suka yi wa lakabi da limited operation in rafa da turanci an sake gwabza fada tsakanin sojojin isra'ila da mayakan falasdina a arewacin gaza asibitin kuwaiti ya ce wani hari da isra'ila ta kai a cikin dare ya kashe mutane biyu a wani sansanin 'yan gudun hijira da ke rafa yayin da shaidan gani da ido suka ce an yi ta harbe-harbe a kudu maso gabashin birnin kuma jiragen sama sun yi barin wuta a yankunan gabashin birnin wakilan kamfanin dillancin labaran afp da shaidan gani da ido da kuma jami'an lafiya sun ce an gwabza kazaman fada a cikin dare a sansanin 'yan gudun hijira na jabaliya da ke arewacin kasar bayan da a jiya juma'a sojojin isra'ila suka ba da rahoton cewa ta yiwu wannan shine tashin hankali mafi muni da aka gani a garin cikin sama da watanni bakwai da aka kwashe ana yakin a jiya juma'a 'yan tawayen huthi na kasar yemen sun yi ikirarin harbo wani jirgin sama mara matuki na amurka 'yan sa'o'i bayan da wani bidiyo da ya nuna wani abu kamar tarkacen jirgin sama mara matuki na mq9 ya kara da yanar gizo da safiyar yau asabar ma an kai hari kan wani jirgin ruwa akan tekun bahar maliya waɗannan lamaran biyu da suka faru su ne hare-hare na baya-baya da 'yan huthi suka kai yayin da suke nuna adawa da yakin da isra'ila ke yi da hamas a zirin gaza kakakin sojojin hufi brigadier janar yahaya sari ya yi kirarin cewa 'yan tawayen sun harbo jirgin sama mara matuki na rifa a ranar alhamis da makami mai linzami na sam ya ce jirgin ya gudanar da abubuwan takala a lardin marib na yemen wanda har yanzu yake hana abokan hulɗar shugaban yemen da ke gudun hijira wanda kasashen duniya suka amince da gwamnatinsa daga baya 'yan hufi sun fitar da wani bidiyo da ya nuna makami mai linzami na sam da aka harba a cikin dare da kuma wani hoto da aka dauka da daddare wanda ya nuna yadda makamin ya taba jirgin mara matuki a wata hira da kamfanin dillancin labaran afp ya yi da shugaban ukraine volodymyr zelensky a jiya juma'a ya yi gargadin cewa ta yiwu rasha ta kara kaimi a hare-haren da take kaiwa inda ya ce kiev za ta amince da yarjejeniyar zaman lafiya ta adalci duk da kiran da kasashen yammacin duniya ke yi na a gaggauta warware matsalar zelensky ya kuma sake yin kira ga kasashe abokan hulɗar ukraine da su tura wa ƙasarsa ƙarin makaman kariya ta sama da jiragen sama na yaƙi yana mai cewa babban abin da ya taimaka wa rasha shine haramtawa ukraine amfani da makaman da kasashen yammacin duniya suka bata wajen kai hari kan yankin na rasha yayin da dokar wa sojoji gwiwa ta fara aiki a yau asabar zelensky ya ambaci cewa suna fuskantar kalubale wajen daukar ma'aikata aiki da kuma karfafa gwiwar masu manyan mukami a rundunar sojan wanda yawancin lokaci ake fin karfensu ta hanyar wasu dabaru yayin da aka shiga shekara ta uku ana yakin a daidai lokacin da sojojin rasha ke samun ci gaba a hankali a 'yan watannin na sun samu gagarumar nasara a wani farmaki da suka fara kaiwa a ranar goma ga watan mayu a yankin kharkiv yankin da ke kan iyakar kasar daga arewa maso gabas amma zelensky ya faɗa a jiya juma'a cewa ukraine za ta ci gaba da ƙoƙarinta a fagen daga ta kuma dakatar da duk wata babban nasara da rasha za ta samu To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To Madalla, an jima kaɗan Maryam Dauda za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu shiga babin rahotannin namu. a daidai lokacin da ake raɗi raɗin daina amfani da tsofaffin takardun kuɗi nera yayin da batun ya karaɗe wani sashen kafofin sada zumunta ministan Yaɗa labarai da wayar da kan al'umma na najeriya muhammad idris ya ce babu wannan magana kuma ya yi ƙarin haske a kan dakatar da shirin aiwatar da harajin tsaron intanet daga abuja wakiliyar mahalima abdulra'uf ta aiko mana da hira ta musamman da ministan Yaɗa labaran Ministan yada labarai da wayar da kan al'ummar Najeriya Muhammad Idris Malagi ne ya bayyana hakan a yayin ziyarar da murya Amurka ta kai ofishinsa da ke birnin tarayya Abuja karkashin jagorancin shugaban sashen Alhaji Aliyu Mustapha Sokoto wanda ya ziyarci birnin a yayin hutunsa na cikin shekara. A yayin da ake shirin cika shekara ɗaya da kafa mulkin da shugaban Najeriya Bola Tinubu ke jagoranta an yi ta yada jita-jita cewa ya zuwa yanzu gwamnatin ƙasar na shirin daina amfani da tsoffin takardun kuɗin naira kuma muka nemi bayani daga bakin ministan ko akwai kamshin gaskiya cikin wannan lamari inda ya ce. Idan baki manta ba a wannan abu an fara shi ne tun lokacin wancan mulki da ya shuɗe bara. Kin tuna cewa an zo an ce a daina an san kuɗaɗe har wasu gwamnoni da wasu manyan mutane suka je kotu muka dai kawo yanzu. To da gwamnati ta zo ta ce to wata wannan doka gaskiya an dakatar da ita. Magana cewa za a sake dawa da dokan nan a Disamba gaskiya ban san da wannan magana ba babu ita kuma inda akwai ta na tabbatar da za ta zo gare ni. A duk iri-iri ne na mutane kawai ke ta kawo wannan saboda a samu rudani a yanzu babu wannan magana da muka buƙaci ƙarin bayani a game da lokacin da za a koma kan batun aiwatar da tsarin karbar harajin tsaron yanar gizo wato cyber security levy minista muhammad idris ya ce ana kan nazari to a gaskiyan al'amari shine shi wannan maganan cyber security tsaron intanet da ake magana ce wadda ba yau aka fara ta ba mutane da yawa 'yan najeriya ba san ma cewa ai wannan abu ba ma wannan gwamnati bane ta kawo shi dama abun yana nan har ya je majalisa har majalisa ta zauna ta yi muhawara da mutane ta karbi shawarwari aka sa har dokan ma an ta mata gyare-gyare shekaru dai da dama haka baya ba sabon abu bane yanzu dai ne aka dauke aniyar cewa lalle a jaddada shi sai kuma aka ci karo da wato sabanin ra'ayuka da 'yan Najeriya kuma shi shugaba Bola Ahmed Tinubu dama shugaba ne mai son ya saurari maganganun mutane duk wani abun da aka dauko idan aka ce ya kamata a tsaya a duba to yakan dakata ya zo ya duba wannan ma abun da ya faru kenan ya ce a dakatar da wannan magana shi yasa da bayanin da na. bayanai cewa an dakata ne domin a ƙara nazari shin wannan abu ya kamata a ci gaba idan za a ci gaba yaushe akwai gyaran da ya kamata a ma dokar idan akwai wani irin gyara ya kamata a yi akwai misali mutane da ya kamata a tuntuɓa saboda a ƙara ma dokan garan bawul ko kuma me ya kamata a yi duk wa'annan shawarwari ne aka ajiye aka ce to ya kamata a tsaya a yi wannan kafin a ci gaba da wannan doka babu rana da za a ce wai gobe ne za a fara ko nan da wata ɗaya ko nan da shekara ɗaya sai an kai ga matsaya akan duka sabbin shawarwari da aka samu akan dokar ita kanta ko za a ci gaba da ita ma ko a'a za a ma dakatar da ita ne na dindindin a'a me za a yi to nan gaba duka za a sani sai an sake nazari an ga yi wa dokar menene matsalolin da za a fuskanta sannan a dawo a yan Najeriya bayani. A game da batun kafa sansanonin sojoji na kasashen waje Malam Idris ya bayyana cewa maganar sansanin sojoji da za a kafa ba gaskiya bane a duk da zai cewa akwai waɗanda muna ganin kima sosai wani cikin wanda suka yi wannan bayani kuma sun ce sun daɗe suna ta nazari da bincike akan al'amuran da suka shafi irin wannan abubuwa to amma mun ce in akwai irin wannan nazari ko irin nan bincike sai a gaya mana amma maganan gaskiya shine gwamnatin najeriya ba ta tunanin kafa wannan sansanin soja na kowace ƙasa a najeriya domin kowane dalili babu wannan magana amma shi harka na tsaro ba ƙasar da za ta iya bugun kirji ta ce ita kaɗai kawai za ta ɗauki harkan tsaro ita ta riƙa yin abunta akwai tuntuɓa da ake yi akwai maganu da ake da shawarwari da kuma neman taimako da aka yi da ƙasashen duniya gaba ɗaya to dama najeriya tana ciki kuma najeriya ba taɓa cewa ita ba ta neman taimako irin wannan ba mun sha faɗi cewa najeriya tana neman haɗin gwiwa da haɗin kan sauran ƙasashe domin a kawo ƙarshen matsalan tsaro da ke ƙasar nan waɗannan muhimman batutuwa dai na daga cikin ababen da suke ciwa al'ummar najeriya tuwo a kwariya a yayin da ake ganin ƙasar ta shiga wani yanayin matsi sakamakon irin sabbin manufofin da gwamnatin tarayyar ƙasar ƙarƙashin jagorancin shugaba tinubu ta bijiro da su tun bayan karɓar rantsuwan kama aiki halima abdulra'uf murya amurka daga abuja najeriya Najeriya. A gaida Halima Abdulra'uf. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Za kuma iya zuwa shafukanmu na sadarwa wato Facebook, Twitter da kuma Instagram. Ga Maryam Dauda da ci gaban labaran duniya. Wani matashi da ya kai har ya ofishin 'yan sandan kasar Malaysia ya kuma kashe jami'an 'yan sanda biyu. bai cika shiga harkokin jama'a ba kuma ana kyautata zato shi kadai ya dauki matakin kai harin duk da cewa ana zargin yana da alaka da kungiyar ta'addanci ta jama islamiyya a cewar ministan harkokin cikin gida na kasar a yau asabar mutumin ya afka ofishin 'yan sandan ne a kudancin jihar johor da ke kusa da kasar singapore da safiyar jiya juma'a dauke da adda ya sara wani dan sandan har lahira daga nan ya yi amfani da makaman dan sandan ya kashe wani jami'in ya raunata jami'i na uku kafin aka harbe shi da farko 'yan sandan sun ce tayo mutumin ya yi yunkurin satar bindigogi ne daga ofishin ministan harkokin cikin gida saifuddin nasution ya kira harin na mutum daya bisa ga binciken farko da aka yi ya kuma ce babu wata barazana ga sauran jama'a ana gudanar da binciken cin hanci da rashawa akan wani jami'in kasar china mai kula da harkokin noma a cewar kafar yada labaran kasar a yau asabar yayin da shugaba shi jinping ke ci gaba da yaki da cin hanci da rashawa musamman a kan manyan jami'ai tang ranjian shugaban ma'aikatar harkokin gona da raya karkara na china ana zarginsa da saba doka sosai a cewar gidan talabijin din cctv na china ko da yake rahoton binciken bai ba da cikakken bayani a kan takamaiman laifukan da ake zargin tang da aikatawa ba shugaba shi da yana kokarin kawar da cin hanci da rashawa a tsakanin jami'an kasar tun bayan da ya hau karagar mulki shekaru goma da suka wuce magoya bayansa sun ce yakin da yake yi da cin hanci da rashawa zai gyara harkokin gwamnati amma masu sukar lamiri sun ce kokarin zai kuma ba shi ikon kawar da abokan hamayyar siyasa a baya dai tang ya taba rike mukamin gwamnan lardan gansu da ke arewa maso yammacin kasar da kuma mataimakin shugaban yankin guangxi mai cin gashin kansa a kudancin kasar. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc sannan a hankali dai rasha na ƙara samun wurin zama a jamhuriyar nijar bayan ƙawancen soji da ke tsakanin ƙasashen biyu a yanzu haka ƙasar ta bullo da wani sabon tsari na koyar da harshen ta a makarantun nijar yayin da wasu 'yan nijar ke alfahari da shirin wasu kuwa jan hankali suke ga hukumomi a game da matsalar da hakan zai iya haifarwa ga ƙarin bayani a cikin rahoton yusuf abdullahi daga yamai Wata tauga ta musamman ce ta zo daga kasar ta Rasha domin kafa sashen na koyar da harshen rashanci a babbar jami'ar Yamai. Shirin da ya fara karɓar ɗalibai kimanin 25 matakin farko. Gaskiya mun ɗanya abubuwa dai alhamdulillahi kamar yanzu da sahi in ka gama da mutum zaka ce miya eh, zdrastuce ko ka ce miya privet ko ka ce miya dabrobecir kamar yanzu da marece ne aiko ina wuni. na san da a kwana a tashi za ka ga za ku ga kamar sun fara turo mun mushanninsu suna zuwa kuma suna koya mu abubuwan da mu mushin nan watakila ba su koyi abin ba. Soma koyar da harshen na ci a babbar jami'ar Yamai na nuna yadda dangantaka ke ci gaba da karfafa tsakanin jamhuriyar Nijar da kasar ta Rasha. Biyo bayan juyin mulkin ranar 26 ga watan Yuni na shekarar 2023. 'yan kisan nishar da dama ne ke ci gaba da nuna goyon bayan su game da sabuwar hulɗar da jamhuriyar nishar ta kulla da kasar ta rasha musamman ma kan batun da ya shafi tsaro gamo ga da muka da rasha allah ya sa cikin makon gada ya wuce mun ga an kawo mana kaya na yaƙi wanda yau a nijar da ba mu da shi wanda a yau daga niamey daga nan eskadiri muna iya mu leƙi duka sararin samaniya na iyakar nijar kaga sai mu ce alhamdulillah dama yanzu mun shekara sittin. muna tare da faransa ba mu samu wannan kaya ba ba mu samu wannan makamai ba amma yau cikin 'yan watanni mun samu irin wannan kaya wanda muke iya leko asiri wanda mu ma muke iya mu da kasar mu har mu ma wata da ke ciyata mana barazana muna da hanyar da muke iya leka mu ga menene ake iya makwabta duk da goyon bayan da wasu ke nunawa ga wannan sabuwar dangantaka wasu na ganin akwai bukatar mahukuntan nishar din su yi taka tsantsan da kasar ta rasha kana nan nijar za ka koyan harshen rashanci ya kuma wani sabon mulkin mallaka ne kake so ka kama kanka tunda in ba samun mulkin mallaka ne mutum ne ke karatu da ah, rashanci ko jakada babu nan na rasha na abin ga a ce mutum ka koye ta hmm? inda suna so suna so abin a bashi muhimmanci ya kamata a ce ni a cikin makasar mu ta Nijar akwai jakada na rasha amma kana yin da yake su da kansu ma ba su ɗauke mu da abin gaba kana gani ko jakada ba mu da shi na na aikin rasha sai a zo a ce a kama mu kuma a zo a fara daga jama'a a kowa rashanci ko bayan jami'ar yamai an haka akwai su makarantu masu zaman kansu a Nijar da su ma suka fara aiki da wannan sabon tsarin na koyar da harshen rashanci yusuf abdullahi da mai jamhuriyar nishar madalla a gaida yusuf abdullahi kada dai a manta ana sauraron wannan shirin ne daga nan birnin washington dc akan mitoci goma sha shida da ashirin da biyar da kuma talatin da daya. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga baba Yakubu makeri da shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya. Baba Yakubu makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau za mu fara buɗe shirin ne daga kasar Ghana, inda ministan kula da hanyoyi a Ghana, Francis Asensubwaci, ya gargadi 'yan kwangila da suka yi watsi da ayyukansu na gina manyan hanyoyi a yankin gabashin kasar da su koma bakin aikinsu. Ministan ya bayyana hakan ne a wani rangadi da ya kai a yankin gabashin kasar inda ya gana da 'yan kwangilan da suka dakatar da ayyukansu na gina hanyoyi domin jin kokinsu da kalubalolin da suke fuskanta. Kana ya umurce su da su koma su kammala ayyukansu na gina hanyoyin. yankin yammacin ghana mai babban birni kufriduwa yana cikin yankuna da suka fi fuskantar hatsarin ababe hawa a kasar wanda galibi masana suke alakanta yawan hatsarin yankin da rashin hanyoyi masu kyau dalili kenan kuma da gwamnati ta himmantu domin gyara hanyoyin yankin a wata tattaunawa da 'yan jarida a birnin kufreduwa a ran gajinsa ministan hanyoyin ya ce ma'aikatarsa ta himmantu wurin aiki da 'yan kwangilan domin magance matsaloli da suke fuskanta da kuma tabbatar da kammala ayyuka cikin gaggawa kuma a kan lokaci ministan ya yi alkawari ma'aikatarsa za ta yi aiki tare da 'yan kwangilan domin ci gaba da ayyukan da suke yi ministan ya kuma tabo wani batu da galibi mutanen ghana ke bayyana damuwa a kai na lalacewar hanya da ke kai ga samun ramuka a kan hanyoyi kuma suka iya haddasa hatsira har ma da sanadin asarar rayuka ministan ya ce gwamnati dai na bukatar kuɗi domin yin wannan aiki kuma hakan zai iya kai ga dawo da harajin kan hanya da gwamnati ta dakatar da karba domin kawo wa jama'a sauki a lokacin annobar covid-19 but maintenance also money many countries They use the tolls that they collect from the proceeds from road tolls. ya ce batun gyare-gyaren hanya da yana bukatar kuɗi kasashe da dama a duniya na amfani da haraji da suke karba a kan hanya su yi irin wannan aikin amma mu a nan mun dakatar da karɓar irin wannan haraji ya ce ina tunane lokaci yayi da ya kamata mu fara tattaunawa akan wannan batu idan muka leka jamhuriyar niger kuwa za mu ji cewa ofishin ministan sufurin kasar ne ya dauki wani sabon kudiri na hana wa motocin dakon kaya masu lambar kasar benin su dauko kaya daga togo zuwa jamhuriyar niger sai dai wannan matakin ya haifar da muhawara a bangaren 'yan kasar musamman ma masu harkokin sufuri ba ta bata lokaci ba ga haru da mamman bako da cikakken bayani akan haka Daya daga cikin matakan da hukumomin mulkin sojan jamhuriyar Nijar suka ɗoka biyo bayan hana shigowar abinci musamman masara a cikin ƙasar daga ƙasar Benin da ke kasancewa wani mayarwa ƙasar ta Benin raddi shine hana shigowa a ƙasar na motoci masu lambar ƙasar Benin da ke dakon kaya daga ƙasar Togo inda 'yan kasuwar jamhuriyar Nijar suka karkata kasancewa tsamin dangantaka tsakanin ƙasashen guda biyu tun lokacin juyin mulkin ranar 26 ga watan yulin shekarar da ta gabata kuma a cewar abdulrahman abdul wahabu mataimaki na shugaban kungiya ta masu manyan motocin dakon kaya na ƙasa wannan matakin da hukumomin jamhuriyar nijar suka ɗoka faduwa ce ta zo musu daidai da zama faduwa ce ta zo daidai da zama shekaru na muka muna neman a hiddo irin wannan takarda yanzu misali a ce mota dubu hudu na benin sun da kaya sun to Nijar a ce mota ta lodi akan miliyan biyu. iye larura ta miliyan guda ya koma shi ya samu miliyan ke yanzu mai mota dubu hudu miliyan nawa ka samu shekaru da shekaru na sun kai suna ci da gumin mu ba a sani ba amma mu mun sani mu yi ta bin hayoyi Allah dai bai ka lokaci ba sai yanzu yanzu an da an kai mu a gare mu kama ta kwalliya ta biya kuɗin sabini da yanzu zan ba a kai kaya kasa su sai sun ka komo kuma nan Togo ana lodo musu kaya tun kwanan bayan na yi magana ni ce lalle tabbata motar bayanan inda duk ta ke ta shigo jihar Tawa ni ban ce wani wuri ba muna kame ta muna da dalilan da za su samu kame ta shin wannan ja'in ja ko wani irin tasiri ne zai iya yi ga tattalin arzikin kasashen guda biyu wannan ita ce tambayar da niwa alhaji abdulmalik sale abira shugaban kungiyar 'yan kasuwa ta jihar tawa babu wani illa ko ko wani tasirin da zai rage ya ko zai karuwa bisa ga wannan sha'anin to abin da dai an matsala ciki guda ne wanda akwai mahiyawan mutanen mayan kasuwa suna da motocin nan da lambar benin nan na ɗaya wani ɗan cika shake to su ma kansu in sun diba tun da matsala ta tashi shahi ƙasa kuma ana son kowa daɗi da ciwo in ka ce za ka revolution na ka amshi incin kanka a san wani daɗi ko kana jin shi dole na za ka barin shi ka koma ci wet saboda ka samo incin ka a san ka komo jin daɗin ka yan kasuwa daɗi da ciwo na za mu yi ta runguma abin tun da ta kama haka kuma kowa ya yarda da neman yanci to mu kaya ko ga kura za a shawo su wallahi a kawo su mun amince ma. Tun dai lokacin juyin mulkin a shekarar da ta gabata da ma matakin kungiyar bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen yammacin nahiyar Afirka ECOWAS na kulle iyakokin ƙasashen da ke makwabtaka da jamhuriyar Nijar hukumomin mulkin sojan ƙasar suka nomi 'yan kasuwar ƙasar da su ƙauracewa iyakar ruwa ta Benin domin komawa ɗaukar kaya daga ƙasar Togo abinda ya sa Umar Sayyadi wani ɗan jarida a fannin tattalin arziki cewa yana da kyau hukumomin ƙasar ta jamhuriyar Nijar su sake duba wa'adin shigowa da abinci a cikin ƙasar. Wannan dai duka dambarwar ba zai sa al'umma cikin wani kunci ba lokacin da ake ba su nan motocin su shigo Nijar kamar yana da yawa ya kamata a ce gwamnati ta maido abin nan ko da a ce duk kwana goma duk sati biyu motoci sun taru nan Burkina za su taso su kawo abubuwan abinci cimaka da komai da komai sun ka dauko amma idan ya wuce wannan lokaci shi ne zai sawa 'yan ƙasa cikin wani yanayi saboda akwai ana samun karancin abubuwa da dama ko saboda motocin mu Nijar suna can Burkina Faso ana jiran Convoy ta cika su taho kenan babu motocin a ƙasa. Yanzu haka dai cikin ƙasashen guda biyu Nijar da kuma Benin ana ci gaba da kira ga hukumomin ƙasashen biyu da su sakawa zukatansu ruwan sanyi kuma su yi gaba da gaba don lalabo hanyoyin warware wannan matsalolin. Haruna Mamman Bago na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. To Dalla a gaida haru da mamman bako da wannan rahoto. masu saurare a nan kuma za mu dakatar da wannan shiri sai kuma sabon mako idan allah kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin haruna mamman bako da ya kawo mana wannan rahoto da daukacin ma'aikatan sashen hausa na murya amurka musamman fiona wa mayi wadda ta daidaita sauti kuma ta bada umarni baba ya ko makeri ne daga nan birnin washington dc nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke aiko mana ta imel. saƙonmu na farko a yau saƙon haɗin gwiwa ne daga Sinusuma Datti da Magaram da Isuhu ma Datti da Ilyas Yakubu Digawa da Yakubu Mai Aski ba da raka tare da haɗaba mai kwamfuta mai yama. Suka ce salam VOA dawo da tafiyar da ayyukansa a kasar mu ta Nijar da babban bankin duniya mai mazauni a Washington DC na Amurka ya yi. Wannan babban abin alfahari ne ga mu al'ummar jamhuriyar Nijar ganin muhimmancin bankin a ƙasashe manya da ƙanana na duniya. Da fatan bankin zai ci gaba da gudanar da ayyukansa nan take a Nijar ba tare da ɓata lokaci ba. Wannan saƙon kuma ya fito daga Sani Muhammad Chindu. Ya ce, "Da Allah ku bani dama in yi kira ga gwamnan jihar Bauchi da ya kamata ya biya ma'aikatan kananan hukumomi kuɗin hutunsu kamar yadda ya biya ma'aikatan jiha. Domin a gaskiya suna buƙatar wannan kuɗin hutun da fatan wannan kira nawa zai kai ga kunnuwan da aka yi domin su. Wannan saƙon kuma ya ce Salam VOA Hausa zan so ku bani dama domin na yi kira ga masu ruwa da tsaki irin su ƙungiyoyin ba da agajin gaggawa wajen ganin sun tallafa wa al'umma 'yan gudun hijirar garinmu Malam Faturi amma mazauna unguwar sansani na garin Difa da ke jamhuriyar Nijar da ruwan sha domin waɗannan al'umma suna fama da ƙarancin ruwan sha. Allah ya sa wannan kira nawa ya je inda ya dace saƙo daga Sama'ila Agnes Malam Faturi mazaunin Difa a jamhuriyar Nijar. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Jamila da Fatima tan Ado Salati goma ga annabin Rijau da Aisha Usaini Dangote Karasuwa. Suka ce a kullum addu'ar mu ita ce Allah ya kare mu da rashin lafiya mai naci da talauci mai tozartarwa da bashi mai kunyatarwa da tsufa mai rikitarwa sannan yi mana arziki mai ɗorewa duniya da lahira. Da wannan kuma muka zo shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaici. To a takaice an gwabza kazaman fada an kuma yi lugudan wuta a yau asabar a birnin rafa da ke kudancin yankin gaza a cewar waɗanda suka shaida lamarin yayin da sojojin isra'ila suka sanar da cewa kunshin kayan tallafin jan kai 310 na farko sun shiga yankin da aka yi wa ƙawanya ta wata gadar bakin teku da amurka ta gina bayan sama da kwanaki goma da harin da sojojin isra'ila suka yi wa lakabi da limited operation in rafa da turanci an sake gwabza fada tsakanin sojojin isra'ila da mayakan falasinawa a arewacin gaza a jiya juma'a 'yan tawayen houthi na kasar yemen sun yi ikirarin harbo wani jirgin sama mara matuki na amurka 'yan sa'o'i bayan da wani bidiyo da ya nuna wani abu kamar tarkacen jirgin sama mara matuki na mq9 ya kara da yanar gizo da safiyar yau asabar ma an kai hari kan wani jirgin ruwa akan tekun bahar maliya waɗannan lamaran biyu da suka faru su ne hare-hare na baya-baya da 'yan hutu suka kai yayin da suke nuna adawa da yakin da isra'ila ke yi da hamas a ziran gaza to masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma idan allah ya kai mu da daddare wato tara da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon gmt na ghana za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin maryam dauda da ta taya na gabatar da shirin da fiona wa mainan dudu da ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alheri daga nan Washington DC sai an ku.